nasu assalamu alaikum wa ta'ala ina yi kowa fatan alkhairi ah, akwai mutanen da na ji ana kiran sunansu a cikin waɗanda nake complain a kansu amma ba na jin daɗi da ake saka sunansa a ciki saboda su waɗannan mutanen rayuwa ce muka yi wanda kuma ah, muka taimaki juna ko ce na taimake su suka taimake ni ah, matsala kawai muka samu a hanya na tafiya wanda gobe ma za mu iya samu mu daidaita jibi ma mu samu mu daidaita so ba a ɗaukan wannan abin a matsayin wani da ce wani ko butuli ne ko wani abu ba sa ciki waɗannan mutane kuma su ne alinuhu duk abin da ya faru tsakanina da shi ni ne karami so ku ɗauka cewa laifina ne so baya bana son jana kiran sunan shi ko an kafa hoton shi a rika faɗan abubuwan da ba su dace ba na mai biyayya a baya kuma har yanzu na yi masa biyayya kuma zan ci gaba da yi masa biyayya izinin Allah ta'ala sai kuma Abdul Ahmad Abdul Ahmad duk kayaniyan da muka yi wannan yana iya faruwa a hanya saboda tun da nake da shi ba mu samun matsala ba sai a wannan lokacin siyasa da ya jawo kuma ya wuce abdul yana ɗaya daga cikin wanda ya iya tunawa da ni a lokacin da nake cikin wani yanayi a wannan lokacin don abdul har mota ya kawo min har gida har gida ya kawo min mota Sai kun ga babu abin da zan ce masa sai dai in ce Allah ya saka masa da alkhairi so kuma me na yi masa a baya ni ma ni kyautatawa ni ma ko so ɗaya ne dai yayi min kuma ba na ɗaukan abin a matsayin kawai ba komai ba sai ya murtala bloko ah, shi ma ba na so in ji ana zagin shi saboda ya yi min abubuwa da dama na alkhairi har yanzu abubuwan da yake na zagi na da kuma me yake yi har yanzu ban dora alkhairin da ya min a ban dora alkhairin da ya mun akan sharin da ya mun ba Idan buloko lokacin da nake cikin wannan yanayin buloko motar ya sayar ya kawo mun kudin na amfani da shi motar saye sayar ya kawo mun kudin na amfani da shi so ni na da kallon duk mutumin da ya taimake ni wanda ya bani miliyan ɗaya yau zan gode masa zan girmama shi idan wani ban miliyan ɗari gobe ba shi zai sa Ah, in ki girmama wanda ya ba miliyan ɗaya nan ba ah, akwai ire-iren su waɗanda suka yi min irin waɗannan abubuwan wasu ba na kuɗi ba ne wasu na shawarwari ne ba su gudu ba su tafi sun banni ba time za mu haɗu time to time amma yawancin waɗanda a ah, wato suke iya bani shawara kusance sababbin abokai ne da na haɗu da su da kuma wasu waɗanda suke wajen masana'antar amma waɗannan mutanen da idan lissafa da Allah a daina saka kafa hotonsu ana faɗan abubuwan da basu dace ba ba na jin daɗi sosai ban jin daɗi kuma masoya na da suke taya ni da addu'a da shawarwari da abubuwan da ya kamata har ga Allah na matukar gode Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya bani ikon faranta muku amma fa ba shi zai hana goban sake muku kuskure ba amma sai ana yi ana yafewa ana kuma Eh, jan hankali waɗanda suka girme mu malamanmu shugabanninmu sun fi mu experience musamman 'yan siyasa suna ta bani shawarwari saboda kun san harkar tamu da siyasa su kawai zaben su ake yi a dangwala wanda ya fi wani jama'a a mu kuma namu kawai Allah ne yake zaben ka ba wani ne ya ce maka a zabuwa ne ba na gode Allah ya saka da alheri kishin tso assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a masoya annan Muhammadu ina muku sallama irin ta addinin musulunci da fatan an yi sallah lafiya da fatan an sha ruwa lafiya to ubangiji Allah ya maimaita mana a ya iyalan yan uwana yan uwata da yan uwana wannan rashi da muka yi ta Hajiya Saratu Gidado wanda aka fi sani da so to ubangiji Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya dafa mata Allah ya gafarta duk wani kurakure da ta yi dan alfarma annan Muhammadu mun san ba kowa ba ce ba kowa ba ce Allah ga ta nan kai ka yi ta kai ka san matsayin da za ka aje ta amma muna mata kyakkyawan zato ubangiji Allah ka yafe mata Allah ka sada ta da annabi Muhammadu a magana ta da zan yi bayan na gama wa ƴan uwana ta'aziyya akan ƴan uwata da ta rasu ire-iren irin su wannan yaro Dr. Hussaini Uh, Dr. Usaini a dr Hussaini ya kamata ka san me kake yi buni-buni da ɗan fim ya mutu sai ka ɗauko abu kana aibata shi kana nuna duniya kamar ba mutumin kirki ba ne buni-buni da ɗan fim ya mutu sai ka ringa aiba akwai ire-iren ku da dama wanda na gani a social network sun da mutuwa baiwa Allah nan suke faɗan wasu maganganu a kanta ka sani ba a shiga tsakanin ɗan adam ba a shiga tsakanin bawan Allah da Allah ba kai kanka da kake ganin cewa kai kana abu mai kyau kai kanka da kake ganin cewa kai kana faɗakarwa baka san makomarka ba baka san ƙarshen ka ba kuma ya kamata kai kishin tsohuwarka duk lokacin da za ka yi magana sai ka ga wa'anda suke zagin musulmi ne yan uwanka amma kai ko a jikinka ana zagin uwarka dan siyasa ma yana bakin ciki ji ana zagin mahaifiyarsa ballantana malamin da yake kikilemin din cewa shi malami ne ya duk magana da zai ji zagi a cikinsa ya ana zagin mahaifiyarka irin wannan maganganu da kake faɗa da za ka ɗauko hoton mamaci da ya da ya mutu ba ma kamar ɗan fim na hausa fim na kanihul sai ka ɗauko ka sa ka ringa faɗin maganganu marasa daɗi a kansa kana nunawa kamar mutumin banza ne ko makamancin haka ko kayi wa'azi ko kamar makamancin haka wannan ba ƙaramin kuskure kake yi ba wallahi ba ƙaramin kuskure kake ba dan baka san karshen ka baka san ka ba kuma normally normally wallahi zaka ga kafirta mutum jahiltar da mutum bid'adda da dan uwa musulmi zaka ji an ce kafiri jahili bid'a dan bid'a wallahi nomali nomali, waɗanda suke ikirarin masu yawan faɗa irin wannan maganar masu ikirarin kansa da su a halin sunna ne kuma sunnan nan ba haka ta koyar ba amma yanzu yanzu za ka cewa kafiri jahili dan bid'a to billahi allazi la ilaha illa huwa ka kiyayi karshen ka ka kiyaye shiga tsakanin dan adam da Allah wallahi ba wanda ka halitta ba wanda ka haifa da za ka zo ka ce wai lalle abin da kake faɗa sai ya bi ne ire-iren ku suna nan da dama da kai da malamin ka na dutsen tashi duk haka kuke in mutum bai bi yanda kuke faɗa ba in mutum bai bi yanda kuke faɗa ba yanzu ku baka mai kaula san kafiri ne jahili ne ban bid'a ne ni tambaya ta a nan wajen Wace mutuwa ce wacce mutuwa ce wacce dan adam zai yi wacce ba ta wulakanci ba saboda da dan bin ya mutu sai ka dan ce ya mutuwa wulakanci wacce irin mutuwa ce wacce ba ta wulakanci ba ko kuma ka gaya min wacce irin mutuwa ce dan fim yayi wanda wani bai irin ta ba babu mutuwar da dan fim zai yi wanda basaraki, ko mai ilimi ko malami ko talaka ko mai kuɗi bai irin ta ba ka gaya min ko ko a dan fim ne kawai yan fim ne suke mutuwa yan fim ne kawai suke mutuwa da dan fim ɗaya ya mutu sai a rungu a ringa ce ga irin ta nan irin makomar da kuke waye waye waye to waye ba zai mutu ba wane ne wanda ka sani wanda ba zai mutu ba kuma ka gaya min wace irin kalan mutuwa ce wacce ba ta wulaganci ba ka gaya min da kafiri da musulmi duk iri duk ba wanda zai yi ba wata mutuwa da za ka gani ka ce wai wannan mutuwar ta kafiri ce wannan mutuwar ta musulmi ce babu ita duk mutuwa iri ɗaya ce sai dai a wajen bambanci idan Allah ya sa kai musulmi ne ka cika da kalmar shahada ko ka cika da imani to ana yi ana ma kyawun zaton kai dan aljanna ne amma bini bini mu ba wasu magana mai daɗi billahi lazi la ilaha illa huwa haka aka jefo wa ƴan uwanmu ba mu suna molidi amma ire-ire irin ba irin maganganun da ku ba ku faɗa ba kuna kafarta mutane kuna nuna mutane kamar sun yi mutuwa wulaƙanci mu muka tsaya muka yi tunani fa addinin nan fa babu wanda ya zo da shi daga cikin da kai nake Dr. Usaini da ire-irenka don na san duk irin wannan eh, wazi wa'annan wannan surutu da kake yi ka ɗauko su ne daga wajen malaminka na dutsen tanshi ba duk shi yake koya ma irin wannan rashin tarbiyyar da zage-zagen nan da cin mutuncin mutane da wulakanta mutane da kafarta mutane don billahi lazi la a huwa da wuya kaga yan ɗariƙar da ake ce musu yan bid'a ne da wuya kaga sun fito suna wa mutane mummunan zato wallahi ka ji ɗan ɗariƙa yana ma mummunan zato ko ka zo wa'azi ya kafarta ka ya mai da kai wuta iri ba ma wallahi tunda dama an fi surutu akan yan tijjaniya to da wuya kaga suna irin wannan ɗabi'ar amma yanzu yanzu da an ce musu yan ya yan tijari amma duk mutumin da zaka ga ya zo ya samu ya ya zauna an kafirta shi an wulakanta shi zaka ga wallahi tallahi masu ikirarin kilimin ɗin kansu su yan su eh, eh, eh, wani ahalin sunna wannan wace irin rayuwa ce wace irin wani irin lokaci ne mutum bini bini da an yi rasuwa kai ba za ka fito ka faɗa alkhairi ba in ba za ka iya ba kai shiru amma yanzu yanzu nan za ka kafa kyamara ka zagi mutum ka kafarta mutum ka aibinta mutum to ba sani ba kai dakta usaini da ire-iren ku ba mai wuta ba mai aljanna babu kuma wanda yake da addinin musulunci duk wanda ka taba yan fim yanzu ka je ka tambi da su ka tambi tarihin ta kafin kai surutu a kanta mutane nawa ta musuluntar ka tambaya ka je ka san wannan matar kana sa wani bidiyon tana cewa mace mai kamar ai da gaskan haka take lungun da take shiga ta je ta kai ta je ta wa'anda ba musulmi ba ta kai musu dauki ka tambaya ka ji. Allah shi kaɗai ba wa kansa sani irin hidimar da take kuma wallahi duk cikin yan fim ba mai alkawarinta idan da so ta ce ma za ta zo karfe biyu to wallahi karfe biyu to za ka ba ta afirkan time wallahi ba ta afirkan time inda so ta ce Allah ya ji kanta sar ta gidado ta ce ma zan zo in kama wallahi za ta zo dan ni ya faru a kaina ba ɗaya ba ba bi ba kuma ta haka wallahi mace ce mai tausayi za ta iya ba da komai nata kan ta ta mutunta ka ta ceto ka daga wani kangi da ka fada kana can wata uwa duniya kana can wata gari har azumin nan ya rasu wa ka tallafawa Najeriya nan muna cikin ɗauki wa ka turo masara kwaya ɗaya baka turo wani ba amma kawai bawa baiwa Allah ta rasu yanzu ka haka dasa kyamara ka fada aibata ta. saboda kai kana da bakin zagin mutane kana da bakin cin mutuncin mutane tun da aka fara azumin nan ka je ka tambayi irin hidimar da wannan matar ta ringa yi wa mutane ya ku jama'a yin fim fa ba fawai shine kafirci ba ba fawai shine kuma ba musulmi bane kai ba ya kamata a ringa yi wa yan fim uzuri mu da mun ba mu ce muku mun taba fitowa ɗan fi mai fito ya ce ma wai shi malami ne ya zo gyara tarbiyyar wani kowa sana'a sai ke yi a sana'ar ka zaka iya neman wuta zaka iya neman aljanna babu wata sana'a da ba zaka iya neman wuta da aljanna a cikin ta ba amma da mutum ya mutu yanzu zaka ga an ce wani kafiri ne wani waye waye waye waye waye kuma wallahi akasari masu irin wannan wanda suke kiran kansu yan ahalin sunna don wallahi yan ɗari nan irin yan Tijjaniya nan wallahi tallahi duk yadda za su su yi ma kyakkyawan zato su yi ma addu'a wallahi haka za su yi ma Allah ka saka da alkhairi Allah ka samu dace Allah kai mana Allah kai mana ƙarshe mai kyau Allah ka sa ƙarshen mu kalmar mu ta an watan annaba ne Allah ka bar mu da sayyidina rasulullahi Allah ka sa wannan sallar da muka yi Allah ka kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ka dafa mana dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama